mana godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna mana wannan safiya ta asabar goma sha ɗaya ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan fabrairu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna makarantar sa'aba ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da a ƙurani mai girma na wata ramadan a cikin ci gaba da karatun muna cikin turatun mulk za mu tashi aya ta 20 daidai da daidai kamar yadda za mu ji a bakin alarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هذا jama'a alaran ma ya karanto muna jajanta wa gidan da aka yi gobara jiya duk gaba ɗaya komai da komai ya ƙone da sahiyar nan na bi gidan duk da mai gidan gidan aboki na ya je ya kwan muna jajanta musu allah subhanahu wa ta'ala ya sa fara ce Allah shi mayar mai fiye da wannan abin da ya koli Allah shi ba shi haƙuri da shi da iyali ne da ‘yan uwa ne duk baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsari da irin waɗannan musibu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani yana mana bayani cewa an man amman hadha alladhi huwa jundul lakum ko kuma wane ne wanda yake runduna ne mai taimako yanzu da zai iya kama muku ya taimaka muku ya tunkuɗe muku musibin da kuke fuskantar su kamar boko haram kamar yan fashin daji kamar lakurawa Allah na tambaya cewa wane ne zai iya muku maganin su wane ne zai iya zai iya taimake ku min dunar rahmani bancin Allah mai rahama akwai wani banda ba shi ba to saboda menene idan Allah ya ya kira sai mu ki karbawa mamakin da Allah ke yi ke ke za ya mana wannan tambayar su farawa makka su wata tambaya ta kwada bisa gare su farkon fari da kuma duk waɗanda suka bi irin godabin da suka bi Allah ke cewa babu wani mai taimakon ku ya ije muku bala'i da musibu bancin shi Allah in kuma akwai to bismillah ku kawo mu gani shekaru nawa ana sa sojoji zuwa wurin yakin boko haram abu ya ciki ya cikin yewa sai ga yan washin daji su kuma sun bayyana ga ana ana ta fama ana yi kaban ba a yi to ya Allah ka kama muna wannan faɗin Allah ka taimake mu akan na 'yan ta'ajjan kai mana maganin su ya waɗanda suka izo su a nan najeriya kuma arewacin najeriya don a rage yawan musulmin najeriya nan ta haijefa ƙuri'a ba za su samu ƙuri'u da yawa ba allah kai muna maganin allah muna maganin don musulmin najeriya sai kun cikin bari muna nan daren cikin iko allah in an kashe dubu an haifi dubu biyu kullum cikin ɗan ɗan mu'amar bari ake kuma kullum ta haihuwa aka saboda ka fi ta addancinsu za su kashe su bar mu jaram kuma ba za mu iya ganin bayan musulunci ba sai dai musulunci ya ga bayansu Allah ce inna kafiruna illa fi ghurur su kafirai ba abin da suke cike face sai rudu ba su da madogara maimakon su koma su dogara ga Allah sai a ce a sa sojoji a sa mobile a sa 'yan sanda a sa 'yan civil defense a sa wani a sa wani amma shi Allah ba a ko kawo batulai ba taba cewa malamai ku dukufa wurin roƙon Allah don ganin bayan wannan musibin ba sai dai kullum a ce a sa tuzoji kaza a sa kaza an aika runduna kaza an aika kaza duk a ce a ta barkata wasu suka taima a kashe su can ko dawowar ba su Allah ce an man hazar da niyyar ko kuma wane ne wanda zai arzikuta ku ya ba ku abinci ya ba ku abin sha ya ba ku sutura ya ba ku wurin zama ya ba ku kwalama in amsaka rizqahu idan ubangiji mai rahama ya rike arziki ne to wane ne zai ba ku arziki akwai wanda zai ba mu bankin Allah Allah kaɗai shi ne mai arzikutawa inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin Allah shi ne mai arzikutawa bal Allah ya ce a ku dai kafaran maka da ire-iren ku lajju kun doge ne fi utubun cikin girman kai wani kur da kuma kyaman musulunci amma ba ku da wata madogara daga nan sai Allah ya bada wani misali Ya ce mai ala ramma أفمن يمشي مكبا على man yamshi shin wanda ke tafiya mukibban ala wajhihi yana faɗuwa bisa fuska sai shi na ta tuntube shi faɗi bisa fuska ya tashi ki dan taba tahiya kuma shi yi tuntube shi faɗi bisa fuska sai gashi cikin duhu bai san gabas ba bai san yamma ba bai san kudu ba bai san arewa ba faganni ya ɗaya cikin ahada shi ya fi zama shiryayye an manyan shi Ko koko wanda ke tafiya daidai ala siratul mustaqim bisa ga hanya madaidaiciya ga haske yana gani kuma ga hanyar da yake tafiya hanya ce ta kwalta son babu tunu babu gangare yana tafiya cikin jin daɗi da raha ga hanya mai yalwa don ya hau duka godabin da Allah ke ga godabin da za ka hau ya ce Allah madalla sai kama godabin umarni to wanda ke bisa irin wannan hanyar da wanda ya je fada cikin ramu shi faɗi shi tashi shi shi tashi wane ne ya fi ba mashi shiryayye da cikin Allah ce to mumini a koyaushe cikin haske shi koyaushe kuma bisa da hanya mai kakkiya ciki sannan koyaushe kuma ba ran da za a ce ya cimma wani dutse ya cimtube ya faɗi don yana cikin kariyar ubangiji amma saɓanin kajiri shi a koyaushe cikin ɓata shike cikin dubu shike cikin ramo shike cikin duwatsu shike kwaɗuwa cike shi na tashi a kowane lokaci Kulwuwar da zai an a kunu Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka wada makafaran maka huwa allazi ansha'akum shine ubangijin fa da ya talice ku tun farkon farin ya talice annabi Adam da kafa ku kuwa ya sanya halittunku cikin eh, cikunan uwayenku cikin mahaifin da uwayenku aka fi da ku aka haife ku waje adada ku musamman sai allah ya sanya muku a aji domin ku saurari wa'azi wani abu tsara kuma ya muku gani domin ku ga halittun ubangiji masu ban mamaki ku yi misali da waɗannan halittun ku gane cewa lalle wanda ya waɗannan halittu lalle ko ya isa gwani ya cancanta in ya kira a karɓa in ya ce a bari a bari in ya ce a yi kuma a yi sannan wal'afida sai Allah kuma ya halitta muku zuciya da za ku yi tunani da zuciyar amma Allah ce duk da haka qalilan ma tashkuruna kadan da na kware kuke gode ma Allah godiyar da kuke wa Allah ba ta taka karata karya ba saboda ni don kada aka da waɗannan gaɓoɓi da Allah ya yi muku zuwa ga inda ba can ne ya cancanta ba kuna sauraren abinda ba wa'azi ba sauraren batsa sauraren waƙoƙi waɗanda musulunci ba su yi bai da su ba sannan idanunku nina na kuka diba wanda idanunku abinda allah haramta muku finafinai na batsa finafinai na tijara da kuke kallo da idanunku wannan din ba godiya ce zuwa ga allah ba a'a butulce ma ubangiji ne sannan zukatanku iyaka ku tunani da ta hanyoyin irin karin kumallo za mu da rana ku wani abinci ya kamata a yi to da dare ba wani abinci ya kamata a yi wani lokaci ya kamata yi wanka wani rituwa rituwa kamata in sa wani wuri zan tafi yau gidan wacce da gidan wacce da gidan wacce tunanin da kuke yi kenan ina tunanin halittun ubangiji masu ban mamaki da za su za ku zuwa ga bauta wa Allah kun yi tabbatu waɗannan in ka zana tunanin Allah an to an dauko tasbahu ni an rike ana ta jan tasbaha to mutuwa an kai yace mata aka ta talabijin nan maza aka aka rediyo nan mutuwa ta sauko cikin gida to ta ɗauki wanda aka aiko ta su ɗaukar kuma ba iya ka hane ta ba kuma ta tafiya ta sai wata ran kuma rike ta su hanki ba za a bai kubatar da ke ga mutuwa in don mutuwa wai ke ɗautar ba a girki in da zo ma ta ce da za ta ce da wata saliha bari in wuce da ita Tunda kowa na kwarar shi kwasu da zama da ba tsoron Allah ba zan ga tunanin Allah a cikin zukatanmu kowane lokaci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace aksiru min hadimin lazzat ku yawaita tunanin hadimin lazzat mai yanki jin daɗi أكثروا من ذكر هادم اللذات ku yawaita tunanin mai yanke daɗi mai yanke jin daɗi wane ne mai yanke jin daɗi mutuwa ta zo ta ɗauke miji ta bar mata gowarwa. da tunan kasan bazawara ta ɗauke mata tabar miki ya zama goro duk daɗin da suke ji shi nan tab lokaci guda ta zo ta ɗauke uwa ta bar 'yan ɗiyanta ta zo ta ɗauke ɗiya ta bar uwayensu ya ce shi kenan an yanki saboda haka koyaushe mu zanka tunanin mutuwa in muna tunanin mutuwa to wasu sabon da muke aikata ba mu aikata su wasu alherorin da muke da iko aikata kuma ba mu aikatawa to in muna tunanin mutuwa maza maza za mu aikata annabi sallallahu alaihi wasallam ومن يتبع عبد الله بن عمر إذا أصبحت ولا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وقل من صحتك لمرضك النبي صلى الله عليه وسلم يتبع عبد الله بن عمر أن كذا كاوائي قريكنا دساهي دس to kakkai tunanin za a kai marici falatan tattare sabaha falatan tattare masa'a kakka jira cewa da marice zan yi kaza ka ɗauka cewa ka yi maricin nan ka bakunci lahira sannan idan ka kai maricin to kakka jira su bahin ka ce gobe ga abin da zan yi ka ɗauka cewa kahin gobe nan ka ba kunci lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai khudh min sihhatika kai amfani da lahiyarka limara zika saboda rashin lahiyarka da ke tafi domin muna haka nan muna wannan tunanin irin tunanin da ya kamata mu yi kenan yasa annabi yace law alimtum ma a'lamu la bahittum qalilan wa la bakaytum kathira annabi ce wallahi inda kun san abin da na sani to da dariya kaɗan za ku yi kuka kuwa da sai kun yawaita kuka to Allah mun gode ma da baka sanar da mu abin da ka sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba muka mai ta dariya mai ta kankashewa da dariya kuma duk da haka nan kuma ko ta mu Allah gwargwadon abin da muke iyawa قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه ce قل أنبك maka da ire-iren su. huwa allazi zara'akum shine Allah da ya talice ku kuma ya watsa ku arzi a ban kasa babu kasa ta duniya nan da za a ce babu mutum cikin wannan kasar babu ta gashi har cikin ruwa mutane na nan dai bisa kasa wasu ba su ko san kasan ba cikin ruwa suke rayuwa jiragen ruwa ne kantan kantan waɗanda suke gari ne na musamman yadda za a ce garin kwato to gari ne na musamman cikin jirgin ruwa duk abin da ake samu cikin garin sakwato fiye da haka nan ma ana samun cikin wannan garin da ke cikin jirgin ruwa saboda haka sun kan suke rayuwarsu da gasanninsu da komi da komi cikin jirgin ruwa rayuwarsu duk gaba daya da Allah ya watsa mai kai wasu ya ajiye wasu na afirka ya kai wasu asiya ya kai wasu turai ya kai wasu america ya kai wasu australia sannan cikin afirka kuma da ya dawo sai hukwace kasashe daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban wurin arba'in da wani abu kowace kasa da irin mutanen da a can wanda ce duk wannan aikinmu ne wa yake ya rijista cikin mu cewa ya Allah ni ina so a kai ni Najeriya babu wani wanda ya faɗa ba Allah cewa ga ƙasar da nake so ka zauna da ni iyaka cikin iko Allah ne na raba mutane da yake ƙasashe daban-daban daban-daban sai ke faɗo Najeriya ko ki gode ma Allah ko ka ki gode ma Allah ya riga ya yi cikin najeriya ma sai je hoke jihar sokoto jihar sokoto ma sai je hoke cikin garin sokoto cikin garin sokoto kuma sai je haci wata shiya taudada wannan duk gaba ɗaya allah ne wannan rabo wai ilahi sharu sannan kuma a ƙarshe gare shi ne za a tarkata ku a mai ku na alfiyar. ويقولون متى ويقولون tafi alkiyama za a yi tafi alkiyama shi wai yaushe ne wannan alkawarin kafin ana ta ɗiban shekara da shekaru mun ji shiru in kuntum sadiqi in kun kasance masu gaskiya cewa za a yi tafi alkiyama to ku haɗa mana yaushe ne to Allah subhanahu wata'ala ya koyi maka da sanin lokacin tashi alkiyama qul ka ce masa innamal ilmu ku sani ilimin lokacin tashi alkiyama inda Allahi, yana a wurin Allah wa inna ma kuma ku sani cewa ana ni nazirun mai gargaɗi nake mubinun mai bayyanar da gargaɗi ba tare da koyi gargaɗin da aka aiko ne da shi ba sai da jibril ya zai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'a yace mal mal mas'ul an hadi a'lama min as-sa'il yace ya Allah ya annabi akhbirni ka fada mini an sa'a game da tashin alkiyama yaushe za a yi tashin al-qiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ni da kaka wa tambaya aizon yi kai da ke tambayar sanin lokacin tashin alfiyama ba har na sani to kai ma ka sani don kai ne fa Allah ke aiko ka da sakonni zuwa gare ni to shi ya aiko ka da sakon ranar tashin alfiyama ka to ka faɗa min inda aiko ka da ka sani tun da baka sani ba kuwa to nema ba san lokacin tashin alkiyama ba jibril ya ce to naji amma fa akhbarni an amaratiha to ka wada mini alamomi kuma alamomin na yan kanana kananan ba manya ba na tashin alkiyama duk da ba mu ji jibril ya ce kananan alamomi ba amma jawabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kuma ya gamsu da wannan jawabin ya nuna cewa kanana alamomi ne da ba ke da bukata da su sai ce an tale da Amadu rabbata ha wa an zama da hufatar ƙuratar alata ri'a a sha ya taɓa wa nuna filbuniyan ya ce an talidar da matu rabbata ha wasu malamai suka ce za ka ga cewa boya ta haihi sai suka ce ha ubangijinta ita tana boya sakaka ta haifi ta sannan kuma ɗa don uba ne ɗa ba bawa ba saboda ka sai ya zo ya yi shugabanci a kanta cewa za a yi bayi da yawa fi ta yafa. wasu malamai suka ce a'a an talidar a matu rabbata ha mace ta haifi uwar gijiyarta wace ce uwar gijiyarta maimakon uwa ta haifi ɗiya ɗiyan nan ta kasa ta zanka wa ta hidima to uwar kuma ke wa iya hidima wanda duk za a kai wannan lokacin ya zan uwaye suka wa ɗiyarsu hidima a to alkiyama ta yi kusa sai kina gidanki zaune maimakon kewanke ɗiyanki idan samun 'yan dodowa albasa tattasai timatir a ce aika ma inna a a ke ka tanadi kina aika mata to ba ke ka wata hidima ba ke nan alamar ce alkiyama ɗan ɗanki na kiyo ke ka tahiya ma bisa ce ɗan ƙasari wa kika wa hidima ɗanki kika wa hidima maimakon a ce shi ya ta biɗo ma bisa ce na yabi ɗo niki a'a sai ka bi dan bisashe ne kasari sai ka share musu turaku sai ka jajjara musu wuri ya zama yadda aiki to alamun tashin alkiyama kiyama ce An wanki ne ke sun je makarantar boko ke je ɗebo yanzu ke zo ke wanke musu kuma suna iya wanke abin su ba su iya ba amma su ba su yi miki wanki sai dai ke yi musu ke ka yi zama ke nan ba su ka yi miki ba alamun tashi ba ke nan wa an da hufata annabi ya ce ka ga waɗanda da can daji suke babu ruwansu ma da takalmi kuma tsirara ma suke babu ruwansu da tawahi iyaka an sun yi su samu ganyaye su karma su ɗan rufe al'aurarsu ko kuma fata su tsar mai su yi to an waye gari yau ga su cikin birane su adda manya-manyan shaguna su adda manya-manyan gidajen sama in an ce alhajiwa ne to ka tambayi da na hito a ce mai da kwamfan bilin hito ranar da hajiya wace danna ta hito wani ƙauye can cikin surkumin daji to haka nan haka nan haka nan annabi ce to alama ta ne alkiyama kenan to kuma ga mu cikin kumbulbul falan ma ra'ahu falan ma ra'ahu zulfatan fi lokacin kafirai suka ga azaba malamai suka ce a lokacin da za su ganta an dan yanke ta wasu ai ba nuna musu ba su lokacin da za su ganta zulfatan kusa-kusa ga su gata babu mafaka babu malaba babu matsira fi'ad wujuhun ladi da kafaru lokacin fuskokin waɗanda na kafirta sai su yi muni Sai yi tukut-tukut yi baki kirin sun ga tashin hankali ko babu inda za a wakila sai mala'iku masu bakon jihannama masu tsaron jihannama su ce musu hazan lalli kundin bihi tadda'un wannan azabar ita ce wadda kuke cewa maza a sauko muku da ita an yi jinkiri ba a kawo muku azaba ba Allah ce sa'ala sa'ilun zai azabar waƙa lil kafirin tambaya suka in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amdir alaina hijaratan Minas as A aw na bi azabin alim cewa in gargaɗin nan da kake kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya cewa za a tashi alkiyama akwai jahannama don ba mu karɓa kiran ba za a tarkata mu zuwa jahannama to ka sa sama ta faɗo mana ko kuma ka zo mana da azaban ma da za a yi alkiyama tun yanzu to ranar da za a kawo ga su ga jahannama sai ga maza sun murɗe fuska sun shiga cikin bakin rai kuma babu inda za su nan to lokacin ne mala'iku za su yi musu wannan jawabi azaban nan da kuke gaggawan cewa a zo muku da ita to ai ka ta gata nan ba wani abu ta me an naba ce rai kuma ko kuma azaban nan da kuke cewa fat babu ta kuke korewa cewa ƙarya ake yi to yau ga ku gata sai kaka sai تقول أرأيتم إن أهلكني الله قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم kul ka ce musu a ku ba da labari in a halaka ne allahu idan allah ya halaka ni in ya tashi halaka ni wa man ma'iya da mu'minan da ke tare da ni Wanene zai yi tsira da mu daga halakarsuwan au rahimana ko kuma idan zai yi muna rahama a lahira faman yuziru al na min azabin ali to su kafirai wane zai tsiratar da su daga azabar nan mai radadi a ranar alkiyama babu mai tsirar da su face sai Allah to ba su bi Allah ba da su sannan ce musu kuma huwar wanda zai tsirar da kafirai ko kuma eh, wanda zai tsirar da kafiran daga azaban nan mai raɗaɗi inda sun bi shi huwa rahman shi ne ubangiji mai jinkai to mu amanna bihi mun imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma gare shi muka dogara amma ba ta ta'lamuna man huwa fi mu mubin za ku sani a ranar da sanin bai amfani da mu da ku wane ne ke kisa ga mata na mata wadda ba koyayya ba wannan ƙarshen tura wanda ce kulka ce musu ara aikin ku bani ni labari ko kafiran makas in asba ma'ukun gauran ruwan da kuke ɗibowa ku sha a marmaro da kuma yauji idan kuka waye gari kuka iske duk gaba ɗaya sun tahe sun bushe faman ya ake mai ma'in ma'in wane ne zai zo muka da marmaro mai ɓuɓɓugowa wata ta muku ɗan ɓulɓul balle ku samu ruwan sha wannan tambayar ba ta da amsa gare su don ba su cewa Allah kuma sun san cewa Allah ne gumur kansu ba su iya wannan aikin amma kuma don kunya ba za su iya cewa Allah ba to shi ne ta wanda duk ya kai ƙarshen wannan surar ya ce faman ya ce kun bi ma'in ma'in ana kun ya ce Allahu rabbul alamin cewa Allah Ubangijin talakai ‘yan ruwan riyoyinmu da maraimarin mu suka kashe to su ne za su zo mana shi ne zai zo mana da amma sun kahirai abinda suka ce ab da digoginmu da kwasunanmu ba sai mu je mu tona wasu ba in aka tona wane ne ya ajiye ruwa can cikin ƙasa da za ku tona ku jawo ruwa goma kanku duka ajiye ruwa cikin ƙasa a'a Allah ne ajiye ruwa to sai ku ta hina ba ku cimma ruwan ba har ku gaje ku bari Allah subhanahu wataala ce wa anzalna minas sama'i ma'an fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun mu ne muka jidda ruwa da sama kuma muka zaunar da ruwan nan cikin ƙasa kuma masu iko muke duk gaba ɗaya mu tsotse ruwa a waye gari can cikin ƙasa babu ruwa ko ta masu gidan gofar su ta gina ba su cin ruwa har su gaji su bane ruwan sama ne allah ji su aji ka. don amfani 'yan adam ya allah mun gode maka da wannan ni'ima wannan ne muka kawo ƙarshen suratul mulk ne ayoyi talatin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya lizarci karanta wannan surar ya fahimci abin da surar ke karantarwa ya aiki da abin da ke cikin surar to wannan surar za ta cece shi ranar alkiyama Allah ka sa wannan surar ta cece mu ranar alkiyama masu kamara suna nuna mana lokaci za mu koma mu tambayoyinmu mu ga abin da suka amsa mu amsa waɗanda muke iya amsawa ƙwallon ma ba mana wannan ya kama da da mafi fice alkhairi da masu sauraro baki ɗaya eh, wannan ta ce mana ya bata ne ya isa azumi amma bai da isasshen lafiya duk ya ɗauki azumi ya ji yanwa zai ta fage-fage har ya faɗi kuma ya fita ka malam eh, ko ya za a yi ko babu azumi yana fama da matsalar dama yau shekara shaida yana fama da matsalar. to duk ibada baki daya ba a yi face sai da lafiya kuma lafiya Allah ne ke bashe ta saboda haka Allah ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kanunku inna Allah kana bikum rahima Allah ya kasance mai jinkai ne da ku rashin lafiyar da ba a iya azumi saboda shi to azumi in ya kasance ana tsara rashin lafiyan irin wanda aka samun lafiya ne to sai a bari sai an samu lafiya sai a ranka azumma ‘yan kuma ana tsarin wannan rashin lafiyan na da gaske rashin lafiyoyin da ba a tsarin warkewa gare su da duwa kai azumi to a ciyar mai da miskinai a ba miskinai abinci a duran da aka yi azumin yaskini abinci mutu guda a auna a bashi har ran da aka zama azumi haka nan duk shekara za a yi Allah shi ba shi lafiya shi ba sauran jama'a musulmi lafiya na sai mai tambaya ta gaba ta ce mana raka'o'in bayan magare da eh, raka'ata ne fajar ana karanta masa sura ko ko fatiha kadai za a karanta babu wata sallah da ake yi ba tare da an karanta mata sura ba na fila ce ko farilla ko wace sallah rakatai fajiri annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci a raka'a ta farko bayan ya yi fatiya ya karanta kul ayyuhar ayyuhal kafirun zuwa ƙarshen sura raka'a ta biyu ya karanta kul huwallahu ahad bayan fatiha har zuwa ƙarshen sura a wani lokaci a annabi sallallahu alaihi wasallam a raka'atai fajiri bayan ya yi fatiha ya kan karanta قولوا eh, آمن wa آمنا بالله وما أنزل wa وما أنزل ila ibrahim cikin سورة bakara. raka'a ta biyu bayan fatiha kan karanta qulu amanna billahi wa ma unzila alaina har zuwa karshen sura da ke cikin suratu ali ali imran ko ta ali imran eh, ta bakara ita adda qulu amanna ta ali imran ita adda qul amanna to saboda haka abin da ya da sunna kenan bayan karanta fatiha to an karanta sura suran nan kuma ko da aya guda aka karanta to tana iya zama madadin sura kuna gani alkayyaji in aka yi fatiha sai an karanta sura sa'annan ba fatiha ɗaya ake karantawa ba haka nan kowace nafila da waɗanda ake asirce da waɗanda ake bayyane wallahu a'lam. Hau ga wata tambaya nan mai tambayar ta ce malam ta bai da abin da yake cishe su da ita da ɗiyarta har guda hudu sai ta fita ta yi sana'a ta ci da shi tare da 'ya'yan nasu kuma yanzu ta samu juna biyu yana wahalar da ita eh, kuma ita ke ci da gida malam wai tana iya zubda cikin nan ba ta yi da ke ba iyaye mata da yawa mata kun ji tambaya da wata tambaya kamata a aiko a tambaye malam tukunna ka himar ga tambayar a tambaye malam cewa ga halin fada mafi ciki amma ina iya daukan ciki da sai a mai wannan tambayar tukunna amma ba a mini tambayar cewa ana iya daukan ciki ba sai da aka dauki cikin tukunna yanzu a mini tambaya ana iya zubarwa wani shawarar da zan ba ita wata mai ciyar da gida mijin rashin lahiya suke yi da shi bai iya fita zuwa fita ya ciyar da gida ko kuwa a'a ‘yan sana'o'in da suke yi na san dai ba su buwa ya mijin na shi na iya waɗannan sana'o'in in ya so maimakon ita ka nisa zuwa wurin bida da waɗannan 'yan sana'o'in ta ba shi mijin mana shi hita shi je shiwo sana'a abinda ta ka sai suwa duk mijin na shi na iya sai su ko kuma shi je shi da ku shi ne tura baro shi je shi sana'a karfi ki samu abin da ya zo ci da gida ne ga wasu can sauka da suka yi ga wasu nan shushana suka yi wasu yankan harke suka yi su zo su ci da gidajensu kuma allah ce musu bude abin da suka ciyar da iyalinsu wasu kasuwanci suka yi su je su laba ga wani mai gida su kama mai kasuwanci nan kashi ɗan sallame su da abin da za su su ba iyalansu ko kuma ya shi ɗauki kayan bashi shi ya hawo shi tallata duk waɗannan hanyoyi ne kamar yadda ita matar ke ta ta ce ta tallata abin da ta sai kuwa a samu abin da aka ci babu uzuri da zai sa ce a tudda cikin nan kuma idan suka kuskura suka tudda cikin nan sai sun haɗu da hukumar ubangiji nan duniya da lahira sai dai a ci hankuri hakan Allah ya sauwaka sosai tambaya ta gaba ta ce malam yana halatta mutum ya aje azumi don ya ba da jini emergency kubutar da lafiya abu ne mai girma kwarai da gaske idan ya kasance an buga ƙaurawan bai ba a samu jinin ba kuma wanga da jini shi ya daidai da na mai bar shi lahiya shi ko azumi shi kai shi ko da duk aka tafi jini ne aka ɗiba to bai iya kai azumin nan to ya zama wajibi ya bada azumi ya da jini a kubutar da ran wancan da akwanci shi ko shi ajiye azumin nan shi ci abincin da zai taimaka mai wurin samun jinin da aka ɗiba jiki ne ko da ko zai ajiye azumin ya zan wajibi ne ajiye azumi ba kubutar da rayuwa wanda sama dace da alkhairu mutum tambaya ta ba da ce ba da mahaifinsu bai ba su ce da satara ko magani idan ba su da lafiya amma ƙarshen azumi yana fitar masa da kono shin malam wannan konon ya yi ko bai yi ba rashin su daban sannan kuma konon kuma da yake hisse musu kuma daban amma ina mamaki a ce bai ciyar da su a bashi na hisse musu da zaka kono akwai tun da walwala cikin wagga magana har haka nan ne to ya bar abin da wajibi ya rike abin da ba wajibi ba taimakon konon nan da zai hisan musu shi ba su zanka abinci suna ci ya hibi bisa ga ci musu kono don wanda aka waje samun zakan kono wanda ke da tuwon sallah har da abinci ya raga shi ne aka waje samun zakan kono amma wanda ko tuwon sallah ba a ba shi ba ana maganar zakan kono to wanda kullum ba a ba shi abinci ana ba shi tuwon sallah ba a ba shi tuwon sallah to saboda haka wajibi ne magidanta su zanka abin da ya waje ba a kansu Allah ya sauwaka sai ne tambaya ta gaba ta ce mana suna neman bayani game da yin walimar amarya idan an wanke amarya ya halatta waliman ɓanganci wajiba ce dole amma ga mai iko amma kuma ga namiji ba mace ba wanda ya aure shi shari'a ta wajabta mai yin walima mata ta tare yau washe gari sai a yi abincin walima ko kuma cikin bukukuwan auren kahin mata ta tare in aka yi abinci da sunan walima to shi ke na walima ta yi amma abin da ya yi mace ta tare gidanta tukunna miji ya kama dahir eh tukunna ai magana walima ba je ai walima a salatu ta walwali yi biyu babu ita ma matan ita za ta shirya abincin waliman nan gidan mijin in ya so sai a yi waliman shi ke na an gama haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi mata to Allah subhanahu wata'ala sai mu ce shi ƙara muku son faranta wa miji da rai. ko are walima kun yahe kun tu walima amrun azimun yadda shari'a ba ta aza muku abu haka nan ba yadda mata ka gidada walima yanzu duk da mazan da ka armen ba su gidada walima haka nan kai wata ba ta yarda ta ce mamar bidinta tana armen ko ba ta yi sai ta san mi zai ba su wa ga walima me zai ba suwa ga walima kuma shi ba shi su kaza? sannan ta ce iyi tana yi to haka nan ba daidai ba ne ba ce ka kuyi waliman ba abin murna ya samu ku yi waliman amma ku san ba ku Allah wajen samu ba saboda ka a tilasta ma miji dole shi shi kuma shi baki abin da za ki yi bugu biyu kada bari namiji ko ko kuma ya kasance a gami ran da shi zai yi waliman ku dafa abin da za a dafa ko mata haɗiman muku naku shi kuma miji shi da abokai ne can amma ce a sai ya kama muku hall nami haka uwaye masu kai abin ya wuce wuri to saboda haka mu zanka sassauta makaninmu ɗan miji na da ya baki abin da za a yi walima amsa ki ce ma madalla in kuma Allah kukunta mai arziki ne ba yi luwan arziki gare ba nan abin da ya samu ya baki to ki haƙura haka nan kakki ce dole sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza sai duk da wata tambada daga cin kuɗi tuwahin da amarya ke kawo don walima kuma da rannan man za tuwahin nan da an ɗaya shi ke nan ya tarda aiki saboda tsadar wannan tuwahin wasu haya wasu ke yi ba su ma iya su yi sai dai su je haya a sa gwanjo a ce a yi walima in daddama ita kuma ta tsaye da ta ajiye mota da kariyar da aka yi ita sannan tuwahin ga ba tuwahin musulunci na ba tuwahin arna ne tuwahin yahudawa waɗanda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kul sakku ya tafi koyi da su amma kuma da su ne aka koyi amarya musulma ta rasa bambanta ta da amarya kahira an ka zan su bisa ga teburin waliman nan ba ka cewa ga musulma ga kajira duk dai sun sadi an ka haɗe wurin waliman ga kahirai na walimarsu su ga musulmai na walimarsu su to ba ka zuwa hanzu amaryar nan ka ce a ah, wa gaita a musulma a je ka ce wa gaita a kahira a ah. don to gaba ɗai sun sadi sun zambai ɗai cikin wurin walima tun cikin bukukuwan arme an fara saba ma Allah ina wannan arme zai albarka dalilin da ya ke nawa aka haifar shaggun yaya ga su da uwaye da ubanni amma kulluwan shaggun gari su don ba abin dokoki Allah wurin armin ba sai Allah ya tsantsame hannu na yi shike nan saboda haka maji ji tsoron Allah maji ji tsoron Allah ba ji tsoron Allah ba ce ka ku yi waliman ba ku te ku yi ta yi abin murna ne amma ba tare da kallafa ma wani dole sai an yi abu kaza ba ba tare da saba ma ubangiji kuma wurin gudanar da bukukuwan waliman nan ba an ku an yi sai an gaba shi rai Allah shi mana tauki ɗani ya da ramar to Allah ya ba mu ikon jarawa eh, tambaya mai rima ta ƙarshe ta ce mana tana tare da abarkiyar zamanta shekara sha shida kuma kamar yadda ta rubuta tana iya ƙoƙarinta wajen ganin ta zauna da ita tsakanin da Allah har ya kai saboda rashin jituwa ko abu ta ba ta ba ta ce amma in taba ‘ya'yanta suna amsawa kuma su ce malayin hukuncin zamansu to zama ne da musulunci bai yarda da wannan zaman ba ta abokiyar ta ‘yar gaba gaba ta tsira tsakaninta da ita to duk banda Allah zai aiko mala'iku na ya fi zunubai to ita ba ya fi mata zunuban a ce ku kyale ta haram da ta hita cikin gabar nan tukuna ita wagga da ke kokarin taga cewa sun zauna cikin aminci da limana to ta ci gaba da wannan kokari kar ta ce tun da ni na yi tayi na yi tayi na yi tayi wacce ta ci ba da haɗin kai mu zauna lahiya ne ko barin bari a a in mutum na bisa alheri ba daidai ne ce shifar alheri alherin nan don wani bayi ba saboda haka ta ci gaba amfanin alherin da take ana na ana rubuta mata alherinta Allah ya basa mu dace da alheri sosai ta mu bayar mu kashe a yau ta ce mana Eh, ita ce take da ɗa amma dai ya ta matansa da ɗiyan shi a kan gare ta yana dai ba ta abinci shi kaɗai babu ruwan shi da lafiyarta babu sutura ita kuma tace ba ta son abinci daga rannan bai sace zuwa inda take ba bale ya tambayi ta dalili malam haka yake yi mata menene hukuncin shi kuma ita ce ba ta haife shi tom Allah ya tsawaka ana samun tsiya masu wa iyaye haka nan da bijire masu rufin tabbatin su ta matansu a kan uwayensu su fifita ɗiyansu a kan kuwayensu to wannan na daga cikin kaba'ira manya-manyan zunubai da allah bai yagewa sai an zo an durkusa an tuba an an tuba sai an gyara wannan aikin da aka lalata na rashin kulawa da iyayen takwana Allah zai karfi wannan tuba haƙƙin iyaye sai an na biyu daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye Allah ce wa abu da Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ku bauta wa Allah sai ku mai tarayya da komai su ku iyaye ku kyautata muku to saboda haka duk wanda bai kyauta wa iya yana munana mutu to yana daga cikin hukuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku guji ababe guda bakwai masu kaiwa ga halaka daga ciki ya ambaci wa walidai da saba wa iyaye ciyar da iyaye da shayar da su da tufatar da su saman musu wurin zama kula da lafiyarsu wajibi ne a kan ɗa idan ba su iya wakaninsu ba wai waɗannan ɗaukar nauyin ba Allah subhanahu wata'ala cewa ya zan kai musu addu'o'i kullum wa kun rabbi rahamhuma kama rabbayani wasu malamai sun ce duk sallah biyar kowace sallah mutum ya yi kewa iyaye ne addu'a Allahumma rabbi sirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allah ka gafarta min da ni da iyayena warhamhuma kuma ka ji kansu kama bayani saghira kamar yadda suka ji kaina a lokacin da suka rene ni ina ɗan na uku ba iya kumban san komai ba kowace sannan. sai ka masu wannan addu'a abinda aka yi so na. to wanda bai ba ta abinci ba shina mata addu'a to saboda haka wannan ɗan wajibi ne in sako ya kai gare ni ya tubar ba Allah ya dawo ga kyautatawa uwatai ɗan wannan matar da suke tare ita ke tun zura shi nake bijire ma uwatai ta akwai matar da haka nan shekannun mata akwai shekannun matar da haka nan matuka kana mata ka za to bazara mata ne da ke abin da taka ce mai kenan mace san ita ko wata ran za ta zo cikin irin wannan yanayin da uwan mijin nan ke ciki ba ta mance da haka nan don tana cikin kurciyarta tana ganin maza na haba-haba da ita wannan lokacin sai ta kai wannan lokacin tukuna za ta yi kizo hannu ba abin da ya so zai kai ma uwa ce sai ya kawo ya gwada mata tukun in ta yadda a kai ma uwa in mata yadda ba ko ba a kaiwa ko a mai borin cikin gida shi ba mai zan ya ga borin cikin gida ne saboda haka sai shi cool down ɗinta ya ce to shi ke nan bari canzowa za a yi a ɗauko birkiɗa jaka a kai mata to saboda haka wajibi ne wannan matar in irin wannan matar ce to wallahi jahannama ce za ta kai shi ce maza shi rabu da ita shawarar da ne fasi ke da shi maza shi rabu da ita ko kuma da shi da ita su gyara in ba haka ba to wallahi jahannama za su cinci kanunsu mace kamar da wuke cewa mace ta san wa mace ya tsawata ke ya kamata ma ki zan cusa mai ra'ayin kulawa da uwa yi don wata ran ke kuma haka nan za ki zama sai matan ɗanki ta cusa ma ɗan na ra'ayin kulawa da ke ɗan kuwa ke ki cusa ma mijin ki bidira uwa yi to wata ran ke ko matan ɗanki haka nan za ta cusa ma ɗanki shi bidiri miki saboda za mu ji tsoron Allah mu gyara mu tsoron Allah mu gyara mu tsoron Allah mu gyara wannan kan bai sauraron wa'azi inda yana sauraron wa'azi watan wata rana da ya ji wa'azin da ya ratsa mai hanyar zuwa hawaye amma bai sauraron wa'azi ce da sa saboda ka zuwa makaranta ba karamar آه، الله سبحانه وتعالى ثبت دمون بيت شريع الله ثبت دمون بيت شريع الله كود ملك سلالة في شيطان يا رب العالمين سمع الرمى اللهم ربنا أتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة وفي عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله سبحانه وتعالى na nesa da na kusa na asiri da na bayyane na koyi da na bayyane kana da yansu waɗanda muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba ya rabba alamin ya Allah muna roƙonka yan kasuwan da ke zuwa sauraren karatu sahaba tare da hajojin su Allah ka sanya makatun lilla albarka Allah ka sanya makatun su albarka Allah ka sanya makatun su albarka ya Allah ka bunƙasa tattalin arzikin su Allah ka bunƙasa tattalin arzikin su ya Allah subhanahu wa ta'ala ka dauke musu hasara da tattaro ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ka dauke musu hasara da tattaro ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah subhanahu wata'ala ka amshi azumin mu da sallolin da muke yi na farilla da na nafila da karatun alqur'ani da muke yi da sadakokin da muke yi da sauran ayyuka na alkhairi Allah ka amsa mana ka sa mana cikin mizanin ayyukan mu na kwarai subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin